Baba Suda, Sarkin Labari.
Wasu masoya, abokansu sun yi musu walicci sun ɗaura wa kansu aure saboda kawai sun gane wa irinsu yadda wasu ma'aurata suke shan soyayya a hanya, ƙarshe sun samu ƙaruwa.
Wannan ba ƙaramin ganganci ba ne, kuma wanda ya fi ganganci shine wanda ya auren da waɗanda suka ɗaura auren.
A yayin da mabiya addinin Kirista suke bikin ranar Kirsimeta faɗin duniya.
Rana ce da muke tunawa da haihuwan shi Isa almasihu Yesu Kristi kenan.
Shi kuwa wani gundume man fasto a wata coci ta Legas ya ce Kiristocin bulayinsu kawai suke yi, ita kuwa hukumar Hizba. ta tarwatsa sansanin wasu karatan maza da mata da aka yi zargin sun tare a sabon gari tun ma cikin daren jiyan kafin kirsimetin saboda a yau su tsula baɗala.
Na fi faɗa tun daga farko na ce a bannin tafi gida ma. Kawai a bannin sanfi ni gida.
Za mu karkare da fannin mu na lafiya ku da aka ce. Mai sauraro sallama matakin farko. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke faɗin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Madalla da marabtar juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba, amma gabanin warwarar zare da abawa kan rahotannin da shirin na Laraba ta bawa ranar samun ya samo muku, zami mabuɗi da karatun labarai.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a sakonsa na bikin Kirsimeti ya buƙaci mabiya addinin Kirista a ƙasar nan da su yi amfani da koyarwa irin ta Yesu Almasihu wajen nuna soyayya da ƙaunar juna domin tabbatar da fahimtar juna tsakanin al'ummar ƙasar nan. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa wadda shugaba Buhari mai kunshe da sanya hannunsa ya kuma hori al'ummar ƙasar nan da su yi watsi da bambance-bambance da ke tsakanin su domin zaman lafiyar ƙasar nan. Ya ce wajibi ne al'ummar ƙasar nan su ƙara ƙoƙari wajen gudanar da ayyukan da za su tabbatar da fahimtar juna tsakaninsu. A nan kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce daga ranar 1 ga watan Janairun sabuwar shekara za a daina cakuduwa tsakanin maza da mata a babura masu kafa uku na ta sahu. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana hakan ne ta bakin kwamandan hukumar Hizba na jihar Kano, Sheikh Harun Ibn Sina yayin taron kungiyar ɗalibai musulmi ta ƙasa da ya gudana yau Laraba a jami'ar Bayero. Harun Ibn Sina ya ce duk direban baburin adaidaita sahun da aka kama na haɗa maza da mata daga ranar 1 ga watan Janairu zai fuskanci hukunci mai tsauri daga sashin labarai Aliyu Wali.
To madalla da waɗannan labarai kuma yanzu ga jakada Abubakar Abubakar zai karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya. wanda ya kalli batun yadda wasu daga cikin fasinjojin da suke hawa baburin ofe suka ce yana yin tutsu.
Za mu fara da saƙon Mustapha mai kayan kwalliya Otoro inda yake cewa salam baba suda ya kamata kamfanin Ofe su yi gyara ni ma hakan ta faru da ni. Abdullahi almajiri zawa ciki cewa ya ai dama duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa. Abin naira talatin ya koma tamanin zuwa naira ɗari kaga duk abin da suka yi babu mamaki. Kai wannan rayuwa Allah ya kyauta saƙo daga Bilkisu ƙaramar hukumar Rimin Gado butu-butu. Shi kuwa Abubakar M Rabiu Kwankwasa cewa ya daman arha ta ado abin nasu dai babu babu tsari ai daman iya kuɗinka iya shagalinka wannan abu sai dai mu ce Allah ya kyauta sako daga Khadija Audu Taylor Wudil za mu karkare da sakon Adamu Sagagi inda yake cewa gaskiya Ofe sauki ne ga al'umma don haka hukumar Ofe ya kamata ku kawo gyara a cikin harkar ku masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin ku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci to daga ra'ayoyin jigon rahoton jiyan bari kuma mu kamo sahun rahotanninmu na yau da labarin yadda hukumar Hizba ta tarwatsa sansanin wasu karatan maza da mata da aka yi zargin sun tare a sabon gari tun ma cikin daren jiya kafin a ce yau Kirsimetin. Saboda su fara shuka baɗala tun ajiyan har zuwa yau da sunan fakewa da ta mabiya addinin Kiristan murna. Hukumar ta Hizbar da yi, ta samu rahotannin sirri ne, inda ita ɗin ma ta dira sabon garin tun cikin daren jiyan bata jira sai yau ɗin ba, ta kuma ce, sumaman na tarwatse ne ba na kamowa ba ne, tun da dai ga mai sha'awa ya halarta ya taya kiristocin murna. Amma ya bari sai yau ɗin ba wai aje sabon garin tun daren jiya ba, a fake da taya su murnar a kwana ana shuka baɗala. kamar dai yadda mataimakin babban kwamandan hukumar Hizbar kan ayyukan yau da kullum Shehu Tasu Ishaq ya jaddada.
shi dai abokin zama in ya- yana biki za ka iya taya shi murna bisa hududu na shari'a yadda ta tanada amma ba irin yadda yanzu ake yi ba sukan fake da bukukuwan kirsimeti da zama sun je sun gudanar da wannan abubuwa sakamakon haka wato aka shirya operation ba na kane ba na tsawatarwa amma alhamdulillah ayyukan sun yi nasara To sai dai fa ya ce sun gamu da wasu mata 'yan tijara waɗanda suka yi wa jami'an hukumar Hizbar rashin albarka. Don haka nema su suka taho da su ofis, kuma a iya cewa biri ya kama da mutum, domin dai ko mu ma azantawarmu da su, ɗaya cewa ta yi ita fa kawai a sake ta ta samfe.
kawai a bannin in sanfi in yi gida na fa faɗa tun daga farko na ce a bannin in tafi gida mana Ahmadu Bello wai da yaushe da daddare mana nawa ban san karfe nawa ba To mataimakin kwamandan dai ya ce, ba za a sake ta su samfe ɗin ba, har sai sun gayyato iyayensu.
daga sanda daman aka gama tattaunawa ai matakin farko shine iyaye don a nusar da su nauyin da ke kansu na su ƙara tsayawa tsayin daka har ya zama yaransu sun tabbata mutanen kirki waɗanda za su amfani kansu su amfani waninsu To labarin dai na tarwatsa sansanin karatan maza da matan da ake zargin sun yi wa sabon garin tsinke tun a daren jiyan saboda su kwana suna shuka baɗala da sunan taya mabiya addinin Kirista murnar Kirsimetin. Mun saka muku shi a shafinmu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Don haka ne ma jakadiya Aisha Ibrahim Abdul ta leƙa mana shafin.
da ra'ayin Aliyu Ibrahim Ahmad dan Hassan za mu fara inda ya ce Allah ya kyauta hizba aikin ku yana kyau muna fatan Allah ya tsare mana ku a duk inda kuke a fadin jihar nan tamu ta Kano a ra'ayin Umar Shu'aibu Samairu kuwa cewa yayi haba mata da maza ku ji tsoron Allah da ranar lahira Allah kuma ya sa mu dace amin Alkasim Sammani dan daga kuwa cewa yake yi wannan aiki da hukumar hizba ta yi Allah ya saka musu da alkhairi ya ba ku damar aikata kawar da badala a jihar Kano su kuma Allah ya shirye su amin a ra'ayin yar mama sheka kuwa cewa ta yi tab wata sabuwa sabon gari kuma samari da yan mata ku dinga yi wa kanku fada Allah ya kyauta amin da sakon Nasir Muhammad Goni kanti jihar Gombe za mu dakata da karanto ra'ayoyin naku inda yake cewa kai wannan lamari bai yi ba a ce 'ya'yan musulmi suna kwana a sabon gari Allah ya kyauta amin masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanto nasu sakonnin ba mun gani muna godiya To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook. Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku. Har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, kuna ma iya ziyartar shafinmu na intanet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya, ko ma ku saurari tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. To mai sauraro a hukumar Hizbar ne dai, kuma muka ci karo da jigon rahotanninmu na yau, inda wasu masoya biyu, abokansu suka yi musu walicci suka ɗaura wa kansu aure, saboda wai kawai sun gane wa idansu yadda wasu ma'aurata suke shan soyayya ƙarshe suka kai ga samun rabo. Da fari dai muna hukumar Hizbar ne, sai muka shaida yadda wani dattijo yake ta bambami da kumfar baki. su kuma wasu mata sun yi carko-carko daga gefe, ashe ashe dangin ango da amarya ne, shi wancan dattijo yake bambamin cewa an auri ‘yarsa bai sani ba, har ma ta kai yanzu ta samu ciki. Ita kuma wata tsohuwa daga gefe, dangin ango, ita ma tana faɗin bata san an yi ba, ƙarshe dai suka faro labari tun daga tushe cewa bayan abin ɓoye ya fito fili ne, ango da amaryar suka shaida musu cewa al'amarin ya samo asali ne lokacin da suke tsaye suna yin zance, sai suka hangi wasu ma'aurata za su wuce, mijin ya riƙo hannun matarsa suna tafa suna yin soyayya. don haka abin ya ƙayatar da su, inda shi namijin ya ce, wata ran su ma fa kamar haka ne, ita kuma budurwar ta kada baki ta ce ko yanzu, shi kuma ya ce, ai bai shirya ba, don ko kuɗin da suke jikinsa ma naira dubu biyu ne ba su kama ƙafar sadaki ba, ya kuma fito da su yana jujjuyawa. Ita kuma sahibar ta ce, to za ta ranta masa sha takwas. kaga dubu ashirin kenan sadaki ya cika tammi hakan kuwa aka yi ta nemo sha takwas ɗin ta cika ashirin daidai abokan ango suka taru suka ɗaura musu aure wasu daga ciki suka yi masa walicci wasu kuma suka yi wa amaryar aka ɗaura aure ba sanin magabatansu yau tsawon watanni har sun samu ƙaruwa ba tare da sanin kowa ba in banda a yanzu da watakila cikin budurwar ya fara yin ɗan ƙoƙo aka gane. To bayan dai dangin ango da amaryar sun kammala warwarar wannan labari tsaftin daga tushe. To sai mu kuma muka fidda kayan aiki muka ce za mu ɗauki bayani labari ya gama kammala. nan fa suka yi tsalle suka dire allambar ba za su yi magana ba, suka kuma ziga ango da amaryar su ma suka ce kar su yi magana.
Bari mu ɗan ji kaɗan ya isa ku a matsayinku ne wannan. Kuna da masaniya. aka yi wannan abin magana zaki mai kyau
to sai muka ce shi kenan babu matsawa don haka muka ƙara gaba zuwa ga mataimakin babban kwamandan hukumar shehu tasu ishaq wanda ya ce auren bai ɗauri ba amma kuma fa idan an sauka ɗan ba na gaba da alfatiha ba ne babu shakka mun kalle shi da wato ganganci ne wannan ba karamin ganganci ba yarinya da iyayenta ta tsallake su kai aure ba su sani ba wannan ba karamin ganganci ba ne kuma wanda ya fi ganganci shine wanda ya auren da waɗanda suka ɗaura auren kuma a shari'a tunda uba yana nan wanda shine wali mujbiri to aure bai ɗaura ba amma dai ba za a ce da shi ɗan ɗan zina ba kuma su ma ba za a ce sun yi zina ba amma dai wani aure babu shi ya kuma ce malamai sun duƙufa wajen nemo fatawar ilimi don sanin matsayar auren har ma da batun lalubo wanda yake da haƙƙi da ma yanda za a sauke masa haƙƙin.
ai shi da yake sani faɗi ne da shi da haka ana ci gaba da tattaunawa tare da bincike na matsayar shari'a akan dukkan ɓangarorin to ai yanzu abinda yake akwai abubuwa guda biyu akwai haƙƙin ita yarinya na ciki da take ɗauke da shi akwai kuma haƙƙin uba na yarsa da aka yi mata aure ba da izininsa ba a tura inda za a nemi haƙƙoƙin kowanne a sashi inda ya dace.
Mataimakin babban kwamandan Hizbar ya kuma ja hankali ga ma'aurata masu fitowa suna soyayya a hanya domin dai suna ta da hankalin mara hankali, ƙarshe a dinga zuwa ana irin wannan.
In ya halatta ku nuna wa juna ƙauna to kuma akwai yanayin da kuma bai halatta a gudanar da abun a gaban jama'a ba hakan zai jawo abubuwa da dama ga dai abin da suka yi din ya fara jawowa kuma muna jan hankali cewar ita kunya ba shakka ba ta zuwa da komai sai alheri rashin kunya alama ce ta karancin imani To wannan da shi ne jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko, kuma idan muka yi wa batun da ya shafi bikin Kirsimeti kome ɗaya daga cikin jagorori a majami'ar Wina Safel International da ke unguwar Noman Silan a yankin Sabon Gari, Ayuba Joshua ya bayyana ranar Kirsimeti Kirsimetin a matsayin muhimmiyar rana mai albarka, wadda ya kamata mabiya addinin su yi amfani da ita wajen addu'o'in zaman lafiya da haɗin kan al'umman Najeriya. Har ma ya ce, irin wannan rana ta Kirsimeti, ana buƙatar mabiya addinin su kyautata wa juna har ma da waɗanda ba mabiya addinin ba.
Duk wani Kirista da yake faɗin duniyan nan a wannan rana ya kamata mu so juna, mu taimaka wa juna, mu ziyarci juna da kuma abu mai kyau da ya kamata a yi, ya kamata duk a wannan rana a yi shi da kuma zaman lafiya.
Su ma wasu mabiya addinin sun bayyana farin cikinsu da wannan rana.
Rana ce da muke tunawa da haihuwan shi Isa almasihu Yesu Kristi kenan wanda ta wurin zuwansa duniya ne duk wani mai bin addinin Krista yake da begen cewa zuwansa ne sanadiyan salamanmu a rayuwa sanadiyan samun cetonmu kuma a rayuwa. duniya duka kuma ko kuma ma in ce a ƙasarmu in dai har za mu samu wannan ganewa mu ƙaunaci juna ba tare da bin wannan addini ko wancan ba a zauna dai da wannan ƙaunan za a samu ci gaba kuma za a samu salama.
To jakadan Baba Suda dai Yusuf na daba Ismail ya rawaito daga cocin cewa mabiya addinin Kirista a faɗin duniya na gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar ta annabi Isa ne a kowace irin wannan rana ta 25 ga watan Disambar kowace shekara. To amma fa sai dai a yayin da mabiya addinin Kiristan suke bikin ranar Kirsimetin a faɗin duniyar, shi kuwa wani gundume fasto a wata coci ta Legas ya ce Kiristocin bilayinsu kawai suke yi. Akan wannan rana ta 25 ga watan Disambar wai ranar haihuwar annabi Isa ce, don haka shi da mutanen cocinsa kaf ga baki ɗayansu ba ma su gudanar da bikin Kirsimetin ba. Ga dai jakada Tijjani Adamu da labarin wannan fasto.
Majami'ar ta Mountain of Fire and Miracles Ministries wacce shalkwatar take a jihar Legas bata gudanar da bikin Kirsimetin ba na yau dinnan 25 ga wannan watan na Disamba sakamakon wata sanarwa da ta fitar tun a ranar Larabar nan ta bakin guda daga cikin malamin majami'ar Olukoya. Jaridar Vanguard ta rawaito cewa malamin majami'ar Olukoya ya ce san babu wani littafin su na Bible da ya bayyana cewa an haifi Yesu Almasihu a ranar 25 ga watan Disamba ya kuma ce idan mutum yayi karatun ta nutsu tare da zurfafa bincike bincike a cikin littafin na Bible tun kirkirarsa babu wata kalma a cikin littafin da ta nuna cewa akwai wata kalma mai kama da Kirsimeti a cikinta. Walukoya ya ce a cikin ainihin littafin ya nuna cewa an haifi Yesu almasihu a cikin lokacin hunturun sanyi kuma wannan lokacin tsakankanin watan Afrilu ne da kuma watan Maris ba wai an haife shi ba ne a cikin watan Disamba irin wannan rana fa. Walukoya ya kara da cewa ainihin wannan rana ta 25 ga watan Disamba rana ce da rumawan wancan lokaci ke murna wannan ranar wanda suke bauta wa rana yanzu kuma aka yi fatali da aƙidar rumawan aka sauya ta zuwa bikin kirsimeti sannan ya kuma gargaɗi mabiya addinin kirista da su daina yin amfani da wannan rana suna murna da ita sakamakon babu ita a cikin littafin su na bible olukoya ya kuma ce tuni majami'ar su ta mountain of fire ta baza jami'anta domin wayarwa da mabiya addinin kirista kai musamman ma a wuraren da suke shakatawa a kan wannan rana wajen ganin sun daina murnar ranar a irin wannan rana ta 25 ga ga watan Disamba. Tijjana da mu ba basu da.
To Tijjani su ma wasu mabiya addinin Kiristan a nan Kano, ko da dai su ba sa tare da fatawar wancan fada, su sun riga sun yadda da ranar, amma dai ta zo musu ne a hugunce cikin yanayi irin na mataki na gaba ko mu ce next level a yaren 'yan zamani, tunda dai ko da a sabon gari da ake ganin nan ce tunkwal uwar daka akan al'amarin a wannan karo awaki da binsiraye sun kwantai an yi ta faman zagayawa da su babu mai siya don haka ne ma jakada abdulkadir muhammad sani da takwaransa abdullahi habibu suka zagaya gari domin jiyo mana ra'ayoyin mabiya addinin na kiristoci kan koya abin yake gaskiya kudin ne matsala saboda gaskiya ba kudi a garin sisa bikin christmas na yau ne ina nan kano ba tun yau nake a kano ba ina nan kano fiye da shekara talatin da biyar wani lokacin ina sai je wani lokacin kuma in ta kama sai na yi nan ganin dama ne kawai ba na son tafi to za iya ke matsala kudi zan iya kuma ke ba matsala kudi ba abin da ya sa ba mu yi tafiya zuwa garin mu ba babu kudi kuma na biyun kuma yanda garin yake aga yanzu garin ba kyau hanyoyi yanzu ana kidnapping din mutane to mu dai fatan mu anan shine ga waɗanda bikin kirsimetin ya zo musu a yanayin next level mu ne musu addu'ar kirsimeti mai zuwa wato nestiya kar ta sake zuwa a next level ɗin ga waɗanda kuma suke tsaka da gudanarwa Allah isa a gama lafiya kuma mu ma za mu je ga fanninmu na lafiya inda jakadiya Nafisa Ahmad ta zanta da wani ƙwararren likita akan abin da ya shafi illar taba sigari sunana dr mamman muhammad lawal ni kwararre ne abin da ya shafi lakan dan adam da kuma tiyatar su ko kuma aikin su da kuma abin da ya shafi kasusuwa gabobi sigari na dauke da tobacco shi ke da illa ga duk wani bangaren jiki na dan adam yana haddasa ciwon daji ga duk wani bangaren jiki hunhu hanta timbi hakkashi yana da illa ga fata yana haddasa olsa yana kawo ciwon tumbi kawo yanan ido yana sa kasusuwa su kasance su yi laushi dan abi kaɗan mutum sai ya karye bincike da muka yi ta yi da dama ya nuna cewar wato masu shan sigari sun hi ciwon baya da wuri idan mutum yana yawan shan sigari ciwon bayan nashi za ga ya fara tun yana shekara 25 ya fara ciwon baya kuma idan muka yi musu aiki wanda yake shan sigari sun yi samun matsala da aikin ni ba malami ba ne ba amma na ji akwai ayan Allah na cewa wala tulku aidikum ila tahalka wato kamar kana aukar da kanka ne cikin halaka tun da gashi na an gaya maka daji ba shi da magani sannan jan hankali shine me kayi tunani cewar wannan abin da kake sha tamkar ka dauki guba ne kana sawa a cikin ka ba zai kara fatan kai kyau ba ba zai kara wa tsawon rai ba ba wani abu zai kara kamar dai ka samu kuɗin ka ne ka dunkula kawai ka kunna mabuta dakta a wani bangaren kuma ana cewa ga wanda shi baya sha din idan wanda yake sha yana tare da shi yana shekar shi wannan hayaki din yana iya haifar masa da matsala gaskiya ne wannan magana idan kana tare da mai shan sigari kana sha kashi 25 duk abin da ya same shi kana da kashi 25 haka abin yake saboda haka idan mutum ba yana shan sigari ya nisanta ya'yansa da hayakin nan a wannan dajin da ya same shi din nan idan ya same shi a ce misali kashi 100 kai ma kana da wajen kashi 25 zaka iya samun wannan daji na humo duk da cewa kai baka shan sigarin da kanka To da fatan mashaya sigarin masu ƙarawa sama hazo babu dalili sun ji za su kiyaye, kuma mu ma da haka za mu kiyaye ƙa'idan lokaci mu tsaya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon nafi Salisu waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, har da taimakon ma'azu Musa Ibrahim. ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki nake cewa tammad bihamdillahi wassalamu alaikum.